ba shakka wannan abu ne mara daɗi kwarai da gaske eh, kuma abu ne na ne ba da al'ajabi da tausayi matuka da gaske ah, amma alhamdulahi za mu ce alhazan najeriya wannan abu bai shafe su eh, kamar har wajen ɓangaren eh, arsuwa ba sai dai an samu kalilan mutum uku zuwa hudu wanda suka samu raunuka wanda kuma raunukan ba irin wanda ke barazana ba ne ga ainihin rayuwarsu mutanen da kace sun sami raunukan an ba su gado ne a asibiti ko dai sun tafi sun ci gaba da harkokinsu a'a ai duka na kamar da na bayani ba wani abu ne irin da dan buguwa ne haka ko abubuwa ne ba wasu na masu tada hankali ba hmm. wasu su ma an ba su magani sun an sallame su akwai wanda ma suka ɗi mota wanda suka keke ta kwarai da gaske da hukumar saudiya ta kula da irin waɗannan Eh, alhazai kuma duk an ba su tallafin da ya kamata kuma an sallamu kowa tafi gida cikin dai namu mutanen. ambasada kamar kun bi duk masaukin alhazan najeriya ne kuka tabbatar kowanne yana cikin ƙoshin lafiya ko ko ta wani hanya ku gane cewa lallai ba abin ba wani ɗan najeriya da wannan abu ya rutsa da shi dama da lokacin da alhazi ya zo nan ko a makka ko a madina ko a ina ma yake a kowane lokaci akwai ido a kansa tunda kamar nan ba mutum ba a gida yake ba to wajibi ne a kowane lokaci eh, awa cikin awa 24 akwai jami'ai da suke tare da shi akwai na jihohi akwai na hukuma alhazai akwai mu kan jami'anmu da a kowane lokaci suke aiki kuma suke sa ido akan menene halittaya da kuma na hali 'yan najeriya suke ciki eh, ba wani abu ne sabo wannan dama haka tsarin yake kuma a haka aka ci gaba da shi a yanzu din ma ya yanayin al'amura suke a nan saudiya din bayan wannan al'amari da ya faru shin alazi sun ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda aka saba eh, eh, wannan sosai kuwa kuma gaskiya wajibi ne a yaba wasu hukumar saudiya dama wannan abu ya faru ne ana cikin aiki kuma yanzu din ma an aka je wajen ma inda ba inda ko ya samu rauni ko lahani ba ba ma za a iya cewa ma wani abu ma ya faru ba sun je a sun share wajen an tattare kuma kowa ya ci gaba da harkokinsa da ibadarsa kamar yadda ya kamata kuma sun ma ba da sanarwar cewa wannan abu da ya faru ba zai hana ko ya taba aikin hajji da za a yi ba za a ci gaba da komai yadda ya kamata